السلام عليكم ورحمة الله wani littafi na askari mun fara littafin da yake yin bayani akan ba da jari da kuma yadda ake zai kuma yi mana bayani akan haɗin gwiwa a kasuwanci hakanan haɗin gwiwa a yi noma ko da yake musaƙati haɗin gwiwa wani ya mallaki gona da shuka wani kuma ya ɗauki ban ruwa to mun yi bayani akan alƙirazu wato ba mutum jari ƙa'idojinsa da sharuɗa na wanda zai ba da kuɗi a kasuwanci da kuma shi wanda aka ba kuɗin ya kasuwanci ƙa'idojin da shari'a suka ɗora masa malam ya ce faslun ta juzu sharikatu haɗin gwiwa ya halatta ai haɗin gwiwa don a nemi abinci ya halatta bin naqdi wal da kuɗi ko kayan kuɗi wato a kawo kuɗi ko kayan kuɗi ka kawo na kan kawo nawa mu haɗa domin mu kai ga gaci to wannan ya halatta wa yaj'alu ra'sul mali qimataha sai ya zama in kayan kuɗi aka kawo to sai ya zama jalin ƙiman kayan kuɗi kenan ni na kawo kuɗi dubu ɗari kai kuma kawo ka kawo kaya sai a lissafin wannan kayan ya kai dubu ɗari ko ko dubu kaza to kuɗin da aka yi mashi kima to shine naka jalin kai ma sai a haɗa wa yushtaratu an shartanta khaltuhuma haqiqatan aw hukuman hada an sharɗanta a hada kudi da kayan kuɗi idan za a gami wato za a yi tarayya wajen kasuwanci a yi haɗi na haƙiƙa ko kuma a yi haɗi na hukunci a hukunce kamar an haɗa amma a haƙiƙa ba a haɗa yake ba ko kuma a'a yadda ka gan nan a haɗa a haɗa yake to wannan magana tana da bukatan bayani yaushe ne zaka kawo naka in kawo nawa a ce eh to wannan hakika ne mun riga mun cakuɗa abun wuri guda wani lokaci ne zaka kawo naka in kawo nawa ya zama hukunci a hukunce ne kamar an hada amma hakika ba hada ba irin wannan kasuwanci na hukuman wahiya nun wahiya nun ana ce mata sharika inaniya sharikatu inani me sharikatu inan wa hiya Allah yanfari da ahduhuma bi tasarrufi wani kasuwanci na tarayya ne a zahiri amma a hakika ba na tarayya bane shine Allah yanfari da ahduhuma bi tasarrufi kada daya yake keɓanta da juya wannan dukiya ko ko mu'amala da wannan dukiya shi kadai. wato ka kawo kayanka na kawo kayana mun haɗu wuri guda za mu kasuwanci amma sharaɗi kowa ya sai da nashi kaga a zahiri kaman an haɗu amma hakika ba haɗa ake ba to ana ce mata sharikatu inan wato ko shago aka kama to sai dai a yi kanta biyu ko uku ko kuma yawan kowa yi mishi nashi kanta in an tashi hatta kulle shagon sai a mishi makulli biyu mutum ɗaya ba da mun ya shiga shagon ɗaya yana da makullin sama da yana da makullin ƙasa ba za a shiga shagon ba sai tari makullin sama na hannunka makullin ƙasa kaga kamar dai ana haɗa kuma ana rabe kai ka ce kasuwanci an yarda da juna kuwa ko kowa kama nashi to zai yiwu kuma ba shagon ba ne fili ne kuka karɓa za ku yi kasuwanci to amma ka zuba kayanka in zuba nawa ina sai da nawa daban naka daban ban yadda ka sai da mun kayan nawa ka baka yadda sai da maka tuwon an ce mishi shirika to ina ya halatta ga shuri ɗaya muka kama ko shago ko fili ne inda za a baza kayan a fili tunda ya halatta a bada hayan filin Allah ta'ala kawai fili ne Allah ya baka kace to kasuwa tana ci kafa kaza kafa kaza kafa kaza dole zai zo yau kasuwanci zai biya ni naira 100 kaga filin Allah ta'ala ne ka bada haya ya halatta to sharikatu inan shine kun haɗu wuri guda amma kuma ba a yadda mutum guda ya tasarrufi da dukiyar shi kadai ba to wannan ana ce mata sharikatu inan ita ma ta halatta wa mufawadatun akwai kasuwancin mufawada wa hiya an yumdiya tasarrufu kullin sahibuhu shine kowa na da yancin ya tasarrufi da wannan dukiyar ya kasuwanci da wannan dukiyar galibi wannan shine zaka dauka da an ce an haɗu ana kasuwanci sai ka gani eh an haɗu ne misali shago ne ka kawo naka na kawo na ko kana nan ko kana da makulli na da makulli zan yi zuwa bude in sai da kaya kamar za ka yi zuwa ka bude ka sai da kaya za a zo a yi lissafi daga karke kayan nawa aka sa ya aka yi nawa aka tara ya aka ci riba ya aka faɗi sai a yi lissafi kaga galibi wannan ya fi kama da a ce eh lalle an yi tarayya saboda kowa ya kawo kuma an cakuɗa wuri guda kuma kowa na da yancin ya sai da wannan kaya to shi ake ce ma mufawada wal ribhu riba wal khusranu da faduwa wal amalu da aikin da za a yi dan a sai da wannan kaya tawabi'un Ina bibiyan wahalar wato ina bibiyan wannan kaya ne kuma shi za a kalla wato zama mai ta, ribhu riba wal khusranu da hasara wal amalu da aiki tawabi'un yana bin dukiyar ne wato arribhu tabi'un riban da aka samu yana bin kayan ne na sa dubu goma ka sa dubu biyar to kaga kayanmu ya bambanta tabi zai bi abin da ka sa ne hasara ma zai bi abin da ka sa ne aiki ma zai bi abin da ka sa ne wanda ya jibga kuɗi to dole kula da yawa misali in ma'aikata za a ɗauka to albashin ma'aikata kaza yana kan shi ne an gane wannan ko to shine tawabi shi yasa ce wa ribhu riba wal khusranu da hasara wal amalu da aiki tawabe zai bi irin dukiyar da mutum ya sa saboda dukiya ce ta tarayya bayan za da ahaduhu ma fil idan ɗaya ya ƙara akan aikin da aka ɗora masa kila misali an shago ne za a buɗe na awa goma sha biyu wannan zai zauna awa shida ko ya ɗauki ɗan ƙwadago ya zauna awa shida wannan zai zauna awa shida misali ko wani zai zauna awa takwas wannan zai zauna awa kaza sai ɗaya ya ƙara to falahu ujratu mislihi to a biya shi ƙarin da yi wannan ƙarin a sashi cikin lissafi illa an ya tabarra sai dai in ya gada ma ya kyauta saboda harkan kasuwanci su ne kowa na so ya ga wannan wuri ya kai gaci dan ya ƙara wani lokaci to bai damu ba yayi sadaka ne to babu komai amma in ya ce a biya shi to fa a biya shi to wannan nau'in kasuwanci na tarayya na farko kenan wata juzu bil abdani ya halatta ai sharika wato ai haɗin gwiwa in an ce sharika ita ce kamfani a haɗu a haɗa ƙarfi su waɗancan masu kuɗi ne ko abin kuɗi waɗannan ko ƙarfi banza ne kowannen na da ƙarfi ba mai sisi to ya halatta a haɗa ƙarfi wato bi sharta ittihadi sana'ati amma ya zama sharadi kasuwancin nan iri ɗaya za a yi wal makani inda za a je a aikin wuri ɗaya za a je a aikin lamalin wa badanin ba a yadda ɗaya kawo kuɗi ɗaya kawo ƙarfi ba a'a ai wannan kawai ka shi kwadugo ka shi kwadugo kawai wannan ba kamfani bane wa ma yaftariqani ilaihi wa ma ni ilaihi min alatin fa bainahuma duk abinda za su bukata na kayan aiki to tare za a ji a siyo to kaga wannan abda abdani wato kamfani na karfi in dai karfi ne za a sa ni karfi nake da shi ka karfi kake da shi to dole aiki sana'a na ta zama iri ɗaya. ba a ce ni ina sana'a iri kaza kai kana iri sana'a iri kaza wa mu duk mu tafi mu je mu nemo kowa ya kama hanya an an dawo kuma kowa ya bai bayanin cinikin da ya araba kuɗi ba ba yadda ba oh sana'a mu Allah bai hada mu iri dai ba eh to shikenan kai noma kake yi eh ni kuma shago na sani inje in zauna ko kaya na sani inje in saida to ba za a ce sharkatul abdani ba ko kuma misali aikin karfi ne ni faskare nake kai noma kake yi wannan nuna aikin karfi ne to ba za a ce to mun haɗu mun yi kamfani don mu kare mutuncin mutu mu zo ko in adashi za ku yi kusan adashi kuke yi amma dai a zo a raba riba a zo a haɗa kuɗi a game aka samu a raba duk bai taso ba sai dai in sana'an iri riƙe ne faskare kake yi faskare nake yi to shi kenan. to in an samu wani itace an juye ma wani mota itace mu zo mu tsada tare shi sa ya ce lallai ya zama ita hadin sana'a sana'a ta tsada iri ɗaya sannan faskaren nan wuri guda zami idan aka ce unguwa kaza an sauke motocin itace wata unguwan ma an sauke motocin itace to ni in je in faskara na unguwa kaza kai ka je ka faskara na unguwa kaza ba yadda ba ba yadda ba labudda min makani wuri guda za mu haɗu mai aiki mu je mu taru mu gama na can in mun gama na can sai mu je mu gama na can Yawa ba a raba ba saboda abdane ne gangan jiki ne duk sana'an gangan jiki wuri ɗaya za a yi wankin mota ke yi kai kuma wankin mashin kake yi ko kaza to mu haɗa wuri guda duk shirkatul abda ne wato haɗin gwiwa na jiki to a haɗi iri guda kuma sana'a iri guda sannan duk abin da za a buƙata a yi aikin to da kuɗin nan za a lissafa a saya shine wa ma ni ilaihi min alatin fa bainahuma duk abin da suke buƙata na kayan aiki sana'a ce faskare muke yi to shikenan muna buƙatan gatura gatura masu kyau to cikin za mu haɗa kuɗi ne mu sai gatarin wa sharkatin zama yi wato a haɗa kamfani da bashin banki wannan ana zargin shi ba a so a haɗa kamfani da bashin banki shine zama mai batsilatun to wannan ana zargin shi in za ku haɗa kamfani sai ku taru ba mai sisi a cikinku saboda rigima ku je ku kwaso bashin banki sai ku zo ku bude kamfani to ana zargin wannan wa juzu sharikatun fi zar'i ya halatta a hada kamfani ai noma a hada kamfani ai tarayya ai noma bi sharti tasawi fil bazari da sharadi shi ma za a daidaita za a zan an yi daidaito fil bazari wajen iri wajen samar da iri abinda na kawo na iri shi ka kawo na iri wal amali ai daidai a aiki wal mu'unati da wahalar noma wahalhalun noma ai noma ba kawai don ka samu gona ka samu iri an haƙa rami an yi shuka shikenan na an gama da rigimar noma ba rigingimu ne iri-iri mu'una akwai wahalhalu kafin a ce an dura kai ko an dura abubuwa da shi a kawo gida karan kanshi ya aiki ne mu'una to waɗannan abubuwan labuda mina tasawi 50-50 za a yi kada na wani ya fi na wani yawa wal ardi kanat milkan shin gonan milki guda ne tare kuka haɗu kuka saya au muktara muktaratan koko ta haya ce ahubusan hubusan koko an sadaukar ne fi sabilillahi din mai so ya zo noma wato idan ta mulki ce ya zama tare kuka mallaka idan ta haya ce ya zama tare kuka yi hayan in ta sadaka ce tare kuka je kuka karɓo wannan sadaka da kuma shi karɓo ya sa ka a ciki aka tabbatar da ƙarfinka da ƙarfin shi ɗaya ne a wannan sadaka falau li'adihi ma idan da ko gona na wani ne ko kuma shi ya je ya karɓo haya walil akhari albazaru ɗaya kuma ya ba da iri tunda dai ga gona yana buƙatar iri ko sai zama wannan Allah ya mishi arzikin gona gonarsa ce ko kuma Allah ya mishi arzikin kuɗi ya yi hayan gona sai kuma ɗaya ya zama shi yake da iri lalazima rabbahu nisfu ujratiha to abinda zai zama lazimi za a ba da rabin kudin haya wa rabbuha nisful malikati shi kuma ɗaya ya ba da rabin kudin iri wato ni na zo da iri na dubu ashirin kai kana da gona yi hayanta a dubu ashirin ko dubu ɗari za mu noma to sai a zo da takarduna na haya ga abinda na hayi gona dubu ɗari sai ka bani dubu hamsin kai kuma ga iri da ka je ka nemo na dubu ashirin ko dubu hamsin ko dubu ɗari to nima in baka rabin kuɗin kaga kowa ya ba kowa rabi rabi shine lalazima rabbuhu nisfu ujratiha wa rabbuha nisfu almalikati fa in infarada bil amali in ko mai gona yake banta da aiki wai kana tunanin sai an gama aikin gonan ne tsaf sai ai lissafin kudin iri a cire maka shi ma lissafin kudin hayan shi a cire mushi to fa zar'u lahu ran da aka girbi aka zara aka cika amfanin gona a buhu ko mai gonan ya kwashi hatsin duka ya kai gida ya kwasa hatsin shi kawai ya kai gida shi ya baka kudin irin ka shi ne wa alaihi makilatul bazari sai abin da ke kan shi sai biya ka mudu nawa ka kawo na masara aka shuka ya ce a buhu biyu ne sai ce ɗauki buhu biyun ka ungo da ya da buhu biyun ka an samu buhu nawa an samu buhu tamanin shi kuma sai kwashe abin shi a an gano wannan ko wabil aksi haka haka akasin abun ma yake zan bari mai sanan wurin fa in yin fara da bil amal in yake banta da aiki fa zar'u lahu to gona eh, amfani na shi ne wa alaihi makilatul bazri to abinda ke kan shi sai biya ka makila wato mu duka awon da aka auno na iri wabil aksi haka akasin ma abin haka yake sai ya zama wanda ya zo da iri kai kana takama gonanka ne to ya hada da iri da noma duka nashi ne to idan aka gama sai kwashe amfanin gonan gabaki daya sai ce to wannan filin naka dama hayanta ba ta wuce dubu talatin ba sai ba ka dubu talatin ɗin ka kawai shi ke wato idan ɗaya ya zo da abu ɗaya sai ya ƙara da aiki to amfanin gonan nashi ne idan mutum ya zama gonan shi ce shi ya saye ta ko kuma shi ya biya haya kai ka zo da iri da sunan za ku yi aiki da ka kawo iri kawai sai ka tafiyanka aka shuka iri ashe nagartaccen masara ce goyo bakwai bakwai take yi ta yi goyo ruɗu-ruɗu gai nan ike nan aka yi ce ya ɗuyi buhuna to iya ka abin da zai biya ka irinka ya za ya zama ya keɓanta da gona da aiki kai ka keɓanta da abu ɗaya iri kuma a yi rabo ba za a ba a yadda ba sai ya zo da iri kai takamanka gona ce aka yi shuka da aka shuka kai tafiyanka shi ci gaba da wahala har aka gama ku sai biya kudin haya kawai ya kwashe amfanin gona wa man yahtamala sailu bazrahu ila ardi ghairihi fa zar'u lahu wa man yahtamala sailu bazrahu wanda mamakon ruwa ya kwashe mushi shuka ana kasa ana samun irin wannan matsala shuka sai ka zo ka shuka kila shinkafa ce ka ji jiki ko jamila akwai jamila wai shinkafa jamila ina ji akwai hawa ma ko kuma dai wace ce aka samu ka zo ka gama wahala ka je kura ka je ina ne ka nemo iri ko ka je filato ko ka je wani wuri ka samu iri mai kyau kuma ba ka ba a najeriya ba ma ka samu iri mai kyau sai da ka gama shuka makocin ka shi kuma ya kautu kawai da aka yi ruwa sai kwashi shinkafin gonan ka kaf sai kai ma wancan <laughs> bazrahu ila to fazar ulahu wancan nabiyin da aka yi mai irin kawai sai ya gyara bin shi sa taki an gane ko wala gurma alaihi ba zai biya ko kwandala ba ko kwandala ba zai biya sai dama Allah ya mace kai ka san inda kake samu irin sai ka je ka nemo wani sai ka je sai ka nemo wani irin ka zo ka shuka shi kuma ga nan tsaf to ballantana sunan wani abu shi babin balle ballantana ka sa taki koyi ya kwashe kai makoci ka kasan shi ma ana samun wannan sai ka gama sataki kana tafiya gida ka ce alhamdulillah an yi ruwa sai ruwa ya kwashe takin tsaf sai raba ma makota aha kai da kake da kuɗi ai sai ka je ka so wani wala gurba ko kwandala ba za su baka ba iya ka Allah taimake su da sun ga shuka ya kama su zo su hudi sai su jira kariya kawai <laughs> Allah wakila wasu suka ce a'a lirabbihi wa alaihi ujratul ardi mai gonan nan ai fa a bashi hayan gonan nan kawai mai iri kai afwan <laughs> wakilin wasu ce lirabbihi a a ubangijin iri bai yiwuwa ya je gari har gari ya samu iri ya kautu ya sa ya kwashe ya zo gonanka shi kenan kawai kai kuma ka ci a sama to yanzu abinda za a yi tunda kai baka riga kai shuka ba to ya biya kuɗin haya na wannan gonan shi ke ya biya kuɗin haya sai ka ba mashi shi sai ya noma to waɗannan wannan shi ne ra'ayin guda biyu idan aka je kotu idan rigima ta sa aka je kotu duk abin da alƙali ya zartar a nan shi za a yi kada ka zaɓi wanne ne ka yi maka ka ce ni wanda yi min na kaza to shi za a yi ka zan <laughs> Allah ya taimake mu sai fasalin karshe fasalin tujuzul musaqatu <clears throat> ala usulut samarati ya halatta musaka ban ruwa ban ruwa ya halatta ala usulut samarati wanda za a rika ma tushen tushen shuka shi ma ya halatta walau qabla zuhuri walau qabla zuhuriha wato ko da bai riga ya yi ƙwari ba wato amfanin gonan bai riga ya yi ƙwari ba laba da buduwu silahi amma ba a yadda a yi rijijiniyan ban ruwa ba bayan amfanin gonan ya nuna buduwu silahi shi ne ‘ya'yan itace ya zuba yaya ba a yadda da da da tsarin ban ruwa bayan abu ya riga ya nuna ba misali gona ce ka shuka abinka ka shuka gwaiba ko ka shuka mangoro mangoro ta riga ta tasa ta fara girma to in ta riga ta daga sai ku tsada to ga wannan gonan ki za ka tibar ta ruwa na riga na shirya komi na biya yan kwadugo sun an yi shuka shuka ya kama ya daga za ka ci gaba da ban ruwa duk shekara 'ya'yan itacen za mu raba biyu za mu raba biyu ko za mu raba uku ka kwashi kashi biyu eh, ni kwashi kashi biyu ne mai gona ka kwashi kashi daya sai ka da kula da gona ya ce walau walau qabla ha ko da bai riga ya yi hure ba la ba'ada budu sulahi banda inda ya yi hure sai da ya zabga ɗaya sai ka ce kawai bari rinka bar ruwa in ya nuna sai mu raba ha to wannan lokacin ya wuce bar ruwa su ɗaya ko su biyu in ma ya gada ma ya bar shi haka nan ba zai yi ba kawai shi nan kai sai ka zo aluja an yi na rago aka ce ga da fafe ce an ɓare saboda shi aiki ne wa <laughs> Allah ya sauke saboda haka ne yace walau ƙabla zuhuri hala ba da sulahi wa ala zar'i wal buquli kuku wa ala zuru'i duk ne wannan ba sai an gyara ba saboda na biyun jam'i ne na farko ya samu faraji wasu nasu ya ce ne wa ala zar'i wal buquli kaga shuka kwara ɗaya kenan amma tunda na gaba bukul ne ba bakali bane ya kamata ya zama wa ala zuru'i wal buquli shuki shuki duk ana shirye yarjejeniyan ruwa ana iya shirye yarjejeniyan ruwa da mabunkura kasa ba da zuhuri ha amma fa shukan farko na mai gona ne ba shi wannan ruwa zai yi an riga gonanka ce kai ka kafce kai ka saya kai ka biya haya kai kai komi ruwa ne za a yi kai ka so irin ka kai ka shuka abin ka kai kai komi za ku shirya ban ruwa ne kawai na tsawon lokacin da kuka yi ba shekara ɗaya ne shekara biyu ne shekara uku ne shekara biyar ne zai rika ban ruwa shi dai ban ruwa zai rika yi amma amfanin gona naka ne to ya halatta in baka san musaka ba wahiya an yi amalar amilu ala juzu'in min samarati shine mutum ya aikin ban ruwa akan za a bashi wani juz'i na wannan amfanin 'ya'yan gona na itace aikin da ke kan shi wa alaihi saƙai baruwa ne zai rika yi shi wal ibaru da kilili kilili ibaru ana ce mashi kilili kawai a tsaya wato ibaru in an ce kilili duk abin da zai sa wannan abin da aka shukan ne nagarta kaga wani lokaci da mutum ya shuka ana bukatan ciro ciro ana ce mishi killi shi karan kai shi sai ka ga ga shuka tushe biyar sun fito sai a ce a bar biyu wanda bai san gona ba <clears throat> da musamman yanzu da aka kira koma gonan nan wani da ya ga masara ta fito cin kusa ce kai kaga tushe bakwai kenan yanzu kowane tushe idan ya goyo uku uku kaza kaza saboda yayi makaranta shi yayi makaranta eh zai ta lissafin duna shi kuma wanda ya san noma yana zuwa zai ce kai tsitsige shi ka bar biyu kuka ba uku kuka ba ɗaya ma to shi ko wancan da bai san noma ba kuɗi kawai yake kallo shi yanzu ya zo ya kautu har ya fara lissafin in ya sayar ma ga abin da zai zai sai ma mata shi mota Allah ya sauke ka san mutane da suka yi noma sun tutun tsira saboda lissafin duna kawai suke yi ba su ɗauka noma ana biki ba sun ɗauka kawai noma an ce tushen arziki kawai shi kenan da kaje ka shuka shi kenan sai ka samu na banza ba su san fafatawa ake ba wadda haka da mutum ya yi sai ka ce ya cuya ya kashe dubu ɗari da hamsin ya samu buhu kaza a shi yanzu bai ƙare goma ya je kasuwa ya saya to kuma zai yi hudun ai ko ƙwararre to ko a kasuwan ne ita rayuwa ba akwai samu da faduwa ba in ka zama aluja kai kullum a sama samu za ka yi ba ya zama matsala saboda haka ibaru kilili kamar yanzu kuma a ce feshi da ake yake sa amfani ya nagarta da na ce mishi ibaru an gane wannan ko wal jazazi shi zai yanka idan idan dabino ne ba ana yanke nono nonon dabinon ba in ayaba ce ba yanke taitima ke nono nono ba to shi zai yanke ya taya a lissafi wa qata'ul jaridi da yanke reshe jarid asali jarid gagaro ne wato dabino idan reshen shi ya kai wani lokaci to ana bukata a rika yanke shi in baka yanke shi hatta hudan ba zai yi nagartaccen huda ba wannan gaga wannan reshe reshen nashi wani faƙatul umali idan aikin sai ya ɗauki ma'aikata duk wanda aka ba shi shayar da gona shi zai biya yan ƙwarugu shi zai biya yan ƙwarugu idan shi kaɗai ba zai iya zuba ruwan ba ba zai iya ban ruwan ba sai ya hada da mutum biyu ko mutum uku to in ya ɗauko mutum biyu ko uku ba ruwan mai gona shi zai sallame su wa ulufatu dawabi idan akwai dabbobi a cikin gonan wanda ake amfani da su misali ko shanu na huda ko kuma in yanzu ne kace akwai tarakta da janareta da wasu abubuwa wanda ake amfani da shi a cikin gidan gonan to duk shi zai kula da waɗannan abubuwan wato shi zai kula da su in awaki in shanu ne shi zai kawo musu ciyawa in mai gidan gonan ya sai janareta to ba zai sai fetur ba fetur na kan shi shi wannan mai wannan wanda aka wanda aka musa katu da shi wannan ana faɗin yawan aikin shi ne don ya gane yawan percentage ɗin da za a bashi ai ka san ba gane girman aikin ka ba za ka gane abin da za a biya ka ba ko in ka san duka waɗannan na kanka ne Allah ka cikin lissafi so da haka zai zama amfanin gonan nan kila kashi kaza za a baka in ko baka tantance da kyau ka za ka ce za a baka 10% ka ce eh, yes yes yes yes 10% kaga ne ya kare a kudin leburori farkin shekara to kaga bai lalace shine wa ulufud dawabi wa islah wa islahul qufi da ya san rijiya islahul qufi ya san rijiya abin da ake cewa islahul qufi inda ruwa ke fitowa to ka rika gyara shi dan idan ruwan ya zama idan ruwa ne sosai wanda zai rika fitowa da yawa kaga ba shi ake cewa ya saba to shine islahul qufi wa manaqi shajari da wato tushen bishiya inda zai tara ruwan bishiya inda za ta tara ruwan to nan ma shi zai kula da shi labina wa haifin amma idan wannan gonan tana bukatan fensin tana bukatan a kewaye ta to shi wanda ke aka dauke shi musaka ban ruwa to ba ruwan shi da wannan in dangace za a yi in na karfe za a yi in na bulo za a yi in na ƙasa za a yi <clears throat> duk ma abin da za a yi amfani da shi a kewaye gona a ƙara tsara mutucin gona ba ruwan shi wa hafur bi irin haka nan haka rijiya ko yanzu misali ce za a yi bohol bohol ko bohol ɗin da ake da shi guda ɗaya ne ana nema a ƙara biyu ko uku to ba ruwan shi amma idan aka yi bohol ɗin aka ce ya toshe ne za a yi floshin ko kuma rijiya ce za a yi yasa to wannan yana kan shi wa garsu shajarin ƙara yawan bishiyoyi a gonan ba a yadda ba ƙara yawan bishiyoyi a gonan ba a yadda ba in za a ƙara yawan bishiyoyi in ya gada bukata a ƙara yawan bishiyoyi na gonan to sai dai ya faɗin ma mai gonan ko kuma ya kamata a ƙara shuka sai dai gaya ma mai gonan wa khalafu dabbatin haka hakanan musanya wata dabba shi ma ba nashi bane wato misali ila wata dabba ta tsufa wani bijimin sa da ake huda da shi ya tsufa ne ana nema a kawo wani sabo ko kuma mashin ne ake aiki da shi mashin din ya tsufa a gonan injin ban ruwa ne ya tsufa za ana so a kawo sabo to duk ba kan ba ruwan shi da wannan wannan kuma na mai gona ne wata juzu sinina ya halatta musaka irin wannan shayarwan a yi shekaru a ce tun wurin rubuta yarjejeniya za ka shayar min da amfanin gona ne na shekara uku na shekara biyar na shekara goma to ya halatta watantahi as-sanatu bil jizazi amma yadda sharadin zai zama duk shekaran da yake daga wannan shekaran za a rabu to ya zama da an gama raba amfanin gona ne an gama yankan amfanin gona an tara an gama rabo to shikenan daga wannan lokaci ba zai ci gaba da ban ruwa a dasa ana jiran nuna na gaba ba wala tanfasikhu bil mauti irin wannan yarjejeniyan dan ɗaya daga cikin wanda aka shirya yarjejeniyan da shi ya rasu to ba a buɗe shi ba a warwarewa sai in an ga da buƙatan a warwara wato in ba zai yiwu a ci gaba da yiwu misali wannan mai gona sai ya rasu to ai dama ana da buƙatan a ci gaba da kula da gona marayu su samu abinci misali to in sun ga za su iya ko kuma kila wanda ya gaji gonan an yi ma rabon gonan wani ya gaji gonan yana da bukatan a kula mai da shi gila bai da lokacin da zai zauna a kula da gonan to kaga ya halatta sai a ci gaba sai ya zama ya ci gaba da yin ma dan maimakon da baban yake ma aiki ko kuma shi ne mai ba da ruwan gonan mai musaka mai shayar da gonan ruwa da kula da gonan sai ya rasu to kuma ana yake dan neman abinci in cikin 'ya'yan shi akwai mai dan karfi wanda zai iya wannan a cigaba da samun abinci ana kawowa gida to sai a ɗauki ɗan madadin mahaifin walba ya zule rabbi duk inda aka samu wuri ya bushe ya zama fari to shi inda yake fari na mai gona ne ɗawainiyan gyaran wannan wurin sai aka samu wani yanki a gonan ta lalace to wannan inda ya lalacen nome shi da gyara shi da kula da shi ga shi dai wannan shi aka ɗauke shi aiki a gonan to ba zai kula da nan ba sai kuma sun sa wani sharaɗi mai cin gashin kanshi na maganin kula da inda aka samu baya aka samu kamfa afuwan na ce fari wani baya bayadu kamfa walil amili tsohu amma mai aikin musaƙa ya samu ya sanya inda aka samu kamfan baya? din inda aka samu kamfa ya yace dunnan ma a haɗa da shi in kanar ujratuhu misla sulusus samarati fadunaha fadunahu in ya zama kusan ɗaya bisa ukun amfanin gonan za a rika bashi a ƙarƙin shekara to in an samu wani wuri yayi kamfa to nan ma ya hada da shi amma gida abin da ake bashi bai wuce ɗaya bisa goma ba ko ɗaya bisa kaza a to din da aka samu yana da matsala to ba shi ke da kulawa da nan ba wani rabbihi an tsaho min zar'ihi juz'an muwafiqan li hissatihi min samarati wali rabbi hima ubangijin gona ya samu daman inda aka samu fari inda ake fari ne kawai ai fari yake um, kamfa ya samu an yi shitari tsaho ya sharɗanta ya ce to kaga nan wurin yana da matsala na yi shukan amfanin nan nawa amma nan na samu kamfa na yi kofi bai riga ya yi kwari ba to a haɗa hadda shi min zar'ihi ya zama juzu'an muwafiqan li hissatihi to amma wannan wurin da aka ga yana da wuyan 'ya'yan itace to ya zama yarjejeniyan da za a yi na abiya shi shi mai kula da wurin ya zama cin gashin daban yake kenan zai zama a gonan ga gona ɗaya ne yake aiki amma abin da ake biyan shi mataki biyu nan inda aka riga aka yi shuka tun da shi wato musaki ne mai shayarwa ne kawai da kula da gona nan inda ya yi mai gona ya riga ya kula da shi shukar ta riga ta tsoro goyi ba gata nan ta kama ko mangoro ta kama ga shi ya kama sosai to abinda za a rinka bashi na fasantin daban nan kuma inda ya kamfa dalilin da ya sa ya kamfa wurin bayi da kyau ne yana buƙatar a ninninka aiki ne sannan kuma abinda za a samu ko ka gama ninninka aikin ɗan kaɗan ne to shi kuma wannan yankin sai ya zama an yi lissafin shi daban idan da wannan wurin da ya nagarta za a ba shi ila ɗaya bisa uku ne to nan wurin mai kamfa ƙarkenta mai gonan shi ne zai rika samun ɗaya bisa uku shi samun biyu bisa uku ko kuma a raba daidai saboda wurin zai zama yana da wuyan aiki kuma ba amfanin kirki ko kuma ya zama ƙila hudu za a kasa nan wurin mai gonan ya ɗauki kashi ɗaya shi kwashi kashi uku saboda wurin yana buƙatar hidindimu mai yawan gaske amma nan da mai gonan shi ya fi hidima gonan shi ci shi ya shuka shi ya kaza shi ya gama kobi ban ruwa ya ci gaba yana ya cewa to nan a kasa hudu in kwashi uku ka kwashi kashi daya wannan wurin kuma mai wahalan sha ne a kasa hudu ni dauki dai kaka kwashi uku shine nan malai ce ya rabbihi an yashtari tahu min zar'ihi shi ubangijin gona ya samu ya shardanta wannan wurin da ke da kamfa yake da wahalan sha'ani a gonansa shi kuma a samu shi da juzu'an muwafiqan wato a bada wani yanki wadda ya dace lihissatihi minas samarati wannan daga kason da za a yi na 'ya'yan itace wallahu alam malayin ci Allah shine mafi sani sai mu tashi kitabur rahn wal wikalati littafin da yake yin bayani akan jingina da wakilci yani ake jingina yani kuma ake sa mutum eh eh ma'duma aw juz'an ma'luman to yayi yayi in an ce juz'an ma'luman yanki sananne muwafiqan kuma wanda ya dace to eh, ibn Allah ya saka da alheri wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah